ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gaba a wannan masallaci wanda aka wa lakabi da masallacin mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu wanda ke kan titin dashe a nan gidan da bai sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati sati a cikin littafin at-tauhid ko kitabut tauhidi wa isbati sifat sifatan rabbi azza wa jalla na shehu malami الحافظ أبو بكر ibn بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة رحمة الله عليه إذا منا بيد كراتون منا تكون بادي نشدة babin da malam kai kokari ya yi mana fassara kan wasu hadisai wayanda suna da tsawon kai a cikin babi na aqida wanda malamai da yawa sun sa gugarsu a cikin wannan rijiyar ta hanyar ingantawa ko rashin ingantarwa ta hanyar tabbatarwa ko tawili ko kuma korewa duka sun yi magana to sai malam yana son ya bayyana mana fahimta ce a cikin waɗannan hadisai hadisan dai game da inna Allah khalaqa adama ala suratihi tabbas Allah na da sura mu fahimci wannan ana siffanta Allah da sura fi suratul lahi ko ja Allahu fi suratihi sun zo cikin hadisai mutawatirai hadisan da Abu Sa'id al-Khudri Abu Huraira Jabir ibn Abdullah Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Mas'ud duka sun waito a cikin hanyoyi daban-daban saboda haka cewa Allah da sura ba shi abin gima ba ba shi da matsala ba a babin tauhidi ko ko aqida ko ko a wajen ahlus sunnati wal jama'a wannan ba daure kai bane abin daure kai cewa inna allaha khalaqa adama ala surati daure kai anan a ce Allah ya halicci Adamu a sura a sura ta shi Allah to shi daure kai kuma wadannan hadisai musamman na Abu Huraira sun zo akan haka ko in mashahurin hadisi inna Allah khalaqa Adama ala suratihi طوله ستون ذراعا wannan sananne na a cikin bukari ya tabbata allah madaukin sarki ya halicci annabi adamu ala suwati to game da zamirin wajen gigi e din nan na malamai suka ce suka yi dubuwa game da haka da dama yanzu muna son mu faɗi ra'ayi ko fahimta ibn khuzaima kamun mu lalabo cewa yayi daidai ko bai daidai ba akwai ja da wannan ko babu ja ina fatan mu gani farko dai mun ambaci hadisan ɗaya bayan ɗaya don mun haɗa su mun gama sannan mun ambaci fassarar malam da yayi cewa ala suratihi ad-damir din nan na yi ya'udu yana komawa ala al ga wanda an kabula ko ko al mashtumi ga wanda an kazaga yace ma'ana hadisin cewa da mun sallah ya yayi idan ɗayan ku zai yi bugu to ya nisanci fuska saboda kuma kar ya ce Allah shi nuna na fuskarka da fuskar duk wanda ya kama da fuskarka ya ce domin Allah buwakin sarki ya halarci Adamu akan sura yi sai ya ce akan sura shi shiwa sai ya ce shi almadarubu ko almashtumu shi wanda za ka buga ɗin wanda an ka ce idan za ka bugai ka nisanci fuska yi wato ma'ana fuska ta daraja gare ta saboda irin wannan sura tashi haka Allah halicci annabi Adamu da wannan ma'ana zai kai a ce ka walakanta wata sifa irin ta annabi Adamu ko kuma in wajen zagi na kada ka zagi fuska sai ka ce Allah shi muna na fuskar ka da fuskar duk wanda ya kama da fuskar ka saboda zai kai ka muna na ko ka soki fuskar Adamu don shi a uban kowa kuma kowa da shi ya kama wannan kokari da malam ya yi shi na ɗaya daga cikin fasarori guda auka ga wannan hadisi ya ce to ya kokarin kuma ya kakkare wannan tafsirin da ya yi wannan fasara da ya kokari ya kakkare ta da luga da hankali wajen bangaren luga kaga ya kokari ya ce ya rudu ehem abdamiru ilal akarabi a ka'idar larabci idan an ka ambaci kusa kamar kolan muna ta gaba da shi misali shi ne shi ga bulugul marabi na akala sai ce rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa qala wani tirmidhi saboda shi a tarahu ko rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa hassanahu hassanahu wani shi tirmidhi saboda shi a kusa malaman lugha suna cewa idan da mai rai suka zo to ya'udu abdaniru ila al-aqrani to bangaren duka duk da dai kaulin akwai a wanda dan raji kai ne amma za a ce ya yi shahara a fahimta cewa ni ya yi shahara ba ya yi inganci da ce ba ya yi shahara cikin malaman lugha cewa abdamiru ya hudu ila al'akari abu na biyu ya ce kuma in muka koma babu akida abin hankali zai girgiza kwarai idan muka ce Allah mulkin sarki ya halicci adam ala mata mun ka mai da su ila Allah za mu rikice mu ce siffan dan adam adam irin siffan Allah mutum mai aqida bai ka cewa haka don mi don a yayi tamsili yi tashbihi ina zai laysa kamithlihi shay'un to ina take ce kaga akan aqida imani bai bai amsan ma wannan a fahimci sosai wannan sannan abu na uku ya yi kokari din ya fassara hadisin da wasu kaululluka na wadin sun ka gabatai na fagen ko da hujja ko da hankali wani sun ka gabatai ya ma'ana ya nuna cewa wannan fahimtar ko wannan ƙaunin da ya fassara ba shi kaɗaya da shi ba to so da yawa idan mutum yana irin haka zai samu raji ko zai samu muraja'a abinda an muraja'a ka ce kaza to zun missa kaza ya zan kaza to so da yawa za a ce mai a kai ibn umayma ka ce fa inna allaha khala inna allaha laka adam ala suratihi ka fassara zamiri yahudu ila adam gashi ko muna da wata ruwaya da ta zo baro baro fa inna allaha khalaqa adam ala surati rahman baro baro wanda ka nuna shi an ga tafsiri naka da walakin ciki to sai ya roƙi koma bangare biyu bangare na farko ya dibi sanadin shi wanga hadisi da ya ce ala surati rahman sanadi ne a fahimta tai sanaduhu da'ifun to tunda ya waye gari da'ifun kaga la yutajji bihi duk abu ya riga ya lalace don fa la yutajji bil hadith ad-da'if ko da ga fadailul a'mali akan kauli mai irin jari bale a bayan akida in ba ka fadailul a'mali ba a hujja da hadisi da'ifi ina ga akida to wajen kokarin ya soke muna hadisin shi Allah su wa ta'ala kan nan mun ka bayani kullabin da kace muna mu yi hankuri mu saurari mu fahimci malam muka gama fahimta sai sannan mu fahimci masu raddi kai ne mu fahimci inda suka da inda an ka samu matsalar sannan mu haɗa mu gwa mu ya tsakanin kawatin guda biyu da Allah kila mu isa ga wani kauni za mu tsaya kai ne in bai bai na gare mu duka ba mun kasa mu yi tarjihi sai mu yi tawakkuli ko ba haka ba abin da za mu yi kenan to sai mu diba inda muka aje bayan mala ya kawo hadisan yace babban abin da zai dan daka zai ba ka tsoro wannan hadisi da ya kawo sai malam ya biyo hadisin to adiba sosai shahi na saba'in da takwas saba'in da takwas bayan an ja hadisin to wajen muka ce kara abubakar ina nan za mu tashi ko to ai mun ja hadisin ko mace kenan ko ko ba haka hadisin ba to فأكرك الله فارادا قشاجي نصب عند شدة سما عند إيكا تشيوا آه، وقد رويا شدرة سما فكير تيتا شدرة تسمى أشاتي نصب عند شدة أدوبا وقد رويا بسم الله وقد رويا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وقد رويت في نحو هذا لفظة لفظة أغمض لفظة أغمض يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة رضي الله عنه وهو ما حدثنا به يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدسوا الوجه فإن ابن آدم خلق على سورة الرحمن وروى التوريم هذا الخبر مرسلا غير مسند غير مسند حدثنا حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن محدي قال حدثنا يوسف عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على سورة الرحمن نعم تحدثنا ذا مفسرة malam ya ce to bayan ya yi mana fassara ala turati damir yana komawa zuwa ga shi ko almashtumu ya yi tahalili ya ba da irin nashi hujjoji sai ce wa qadaru ya an waito fi na hawi hada a irin kwatankwacin wanga hadisi an ruwaito lafzatu wani lafazi guda a mabu ya fi shigewa duk yani yana nufin ya fi ya haru da mi yana nufin yana lafzatin da laki da karmaha daga lafazin gana mun ka ambata wani lafazi ala surati inna allaha khalaqa adama ala suratihi sai ka bimbince ka rasa wa zakai yace to akwai abin da ka kara dikita ka in yazo ala surati rahman baro babu tawili kenan fi khabari abi huraira wannan lafazin da yazo a cikin hadisin abu huraira to mun samai a wani lafazi wato na layin abdullahi bin umar shi ya zo baro baro wanda ya zo da damiri na abu huraira an fahimta gashi nan wa huwa حدثنا به يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير شين جرير بن عبد الحميد هو عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على سورة الرحمن شيء الله شمونا نفسك نفسك وان لا تقبح تقبح مونا نارا دونكو فإن ابن آدم دومين أن آدم خلق أن هنشيشني على سورة الرحمن أكل سورة أبنجي أفهم شوانا sanadin malam zai magana kai ne za a yi magana kan jariru don kuka ji ba sanadin shi dai yusuf ibn musa fikari tafkun bai da matsala amma za su yi magana ga jariru malam zai ji a mash saboda yana ta dalili kuma nan ya ce an habibin har ka magana shi idan ya ce an kun san akwai matsala shi ma habibu ibn abi sabit saduqun na amma shi ma mudallisun ya ce an afa an fahimta ko a wannan sanadi wanda yake shi mausul na ya daga hadisin zuwa ga annabi ya ce ali ibn umara qala qala rasulullahi akwai illa uku ta farko wahami jariru yana da auhamu na biyu amashu mudallisina ya an ana na uku habibu ibn abi sabitin mudallisina shi ma ya an ana amma hadisi in muka diba marfu'an ila rasul sallallahu alaihi wasallam sai ce wara wa sufiyar tsauri sai ya ruwaito wannan fiye hana kabari ya ruwaito wannan hadisi amma ya ruwaito shi murusalan shi aka yi risali zaira musnadin bai daga shi zuwa mai ce ba musnad ana abin da ya kari wato zaira masurai suna istilahin isnadi wani lokaci suna nufin arrafu yaya ga wani yake haddasa mu abu musa shi wancan dai muhammadu bin musanna wanda muka sani ne rijalil jama'a ne rijalil bukhari fi قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة قال حدثنا سفيان الثوري فيما ثقة ويجلس قليلا عن حبيب ابن أبي ثابت كنت باب أعمش شيء تابع الأعمش سفيان الثوري على أبو لا سوسي دقوا حبيب ابن أبي ثابت an ata'i daga ata'i ibn abi rabah qala shi ata'u cewa yi qala rasulullahi bai ci an abdullahi ibn umar ba to sai mu ce shi ko nan matsala ce mursali ko ba ya zama mursali ba nan to kuma sufyan suka ce awsaqu wa asbatu min al-a'mashi sufyan ya yi saudama fika da a'mashi in sun ka samu sabani wannan yace kaza yanzu mun ka diba alayin a'amash rafa'ahu ila rasul sallallahu alaihi wasallam amma alayin sufyan al-thawri arsalahu ya kai da shi kan afa'u ya ce eh jumping ya ce manzo Allah ya ce to tun da sufyan al-thawri aw taqu min a'amash sai mu rinja da hadisin ashe mursalina ko me mun kace hadisin mursalina to shi ma ma hukumul mursal shi kuma da'ifun ko a yana cikin kasimul ayani yana cikin aksamul da'ifi ko shi ma mai kaso na ya sauran faɗi na abin da malam bai faɗi na qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace a wannan riwayat la tuqabbihul wajha kada ku ɗibi fuskar mutum ku ce Allah shi muna na fuskar ka don ko fa inna ibna adama khuliqa ala suratir rahman saboda ibnu adam an halicce shi akan surar Allah mai rahama an fahimci wannan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo hadisin a cikin Abdu'ifa ba ta dubu 1175 da da da da saba'in biyar kuma dubu da da da saba'in bakwai a cikin Abdu'ifa ya ce mai munkar. Ya kawo da ruwaya wadda ta zo ala suratul Rahman. Sannan ya koma kawo shi a cikin as-sahih kuma da as a cikin as ya kuma kawo shi hudu da arba'in da da da da tara takwas sittin biyu a cikin as can asaiya yana maganar ingantaccen ruwaya fa inna Allah fa inna Allah khalaqa ibn Adam ala suratihi to yana ya kawo shi anan wajen sahiya ce sahihi na sai yace to ya zo a hanya mai da'ifiya da lafazin ala suratul rahman sai yace wa huwa sannan can da ya zo cikin al daifa ya kawo a cikin jeran a hadithu da'ifa wal mawdu'a wa asar yi fil umma ya kawo shi sai ya koma kawo fa inna Allah khalaqa adama ala suratir rahman yace munkar an fahimta nan zamu ce kamar ni kamar ina goyon bayan in goyon bayan amma shi na shi bincike na ya gano haka zai shi la yukallidu amma dai kamar zai ra'ayi ko fatawa guda ta zo da fatawa ibn Hubayma ibn Hubayma ba afahu Muhammad Nasiruddin ba afahu Abu Tawri shi ma ba afahu mu kiyaye ta kuna to bari mu ji magana ibn Ubayma game da wannan ruwaya ta ala suratul rahman qala Abu Bakr وقد استأذن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحرى العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات فغلطوا في هذا غلطا بينا وقالوا مقالة شنيعة مباقية لقول المشبهة أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم فالذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا فإن الخبر فإن في الخبر عللا ثلاثة قال أبو بكر أبو بكر محمد بن ابن ابن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة يشي وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر أطاء أطاء عالم يشي حقيقة عالم دنيا دنيا وسمع متعلق يا عالم بفتح الله ba alimun malami ba duk da ya zo wata nuska amma dai nan duka alamun ya samu da dukkan nusohi na nika yi kuma wata nuska wanda ba alamun ba duka alamun ya sami da nuskar hatta da nuskar samir wanda a kusa da ni alamun ya ce ya aka ce alamun duniya rabbil alamina alam al'alamu huwa kullu ma fi wallahi ta'ala ko wanda masu mantiki ka cewa wa qad iftasal bi hadhihi al-lafzati allati fi khabari afa'il alam yace hakika duniya ta fitilu da wannan lafazi ta wuce ta kidi ne amsa wa matsala ga wani game da wannan lafazi da ya zo ala suratul rahman duk duniya a a min mallan ya taharra al-ilm daga cikin waɗanda ba su tashi karatu ba waɗanda ba su yi karatu takacce ba a taharri fil umur kirdadun abu kokarin kai muwafaka da gaskiya shi at-taharri ko wala yazalu rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allah sidqa yataharra wa tawahhamu sai suka rubu anna fata surati jingina suran nan da aka yi ila rahman zuwa ga ar-rahman Allah fi hadha al-khabar a wannan hadisi min idafati sifati zati suka rubu suka ce ina cikin inda aka jingina sifofin zati kamar ka ce yadullahi na ko ka ce ni ainullahi ko ka ce kadamullahi ko saqullahi na cikin abubuwan da sun ka tabbata dai a sunna aqidar salaf aqidar sahaba aqidar manzo Allah idan aka jingina wata sifa qa'imatun bi nafsiha sai a ce idafatu sifati ila zat kusa akwai idafa fi'liya sannan akwai idafa zatiya idafa fi'liya a jingina wani aiki da Allah kai kama a ce istiwa ko nuzulullahi isku nusu layl min alakhir ko kaga wannan idafatu fi'ila sifa fi'iliya ce ayukan da Allah kai al fi'iliya asifatu fi'iliya al ikhtiyariya sannan akwai sifatu zatiya na zati na ubangiji kamar ka ce yadullahi ko ka ce ni irin abin da ka shahin wadanda amma yanki sosai yace to mutane da yawa sai suka rubu suka ce shi malam suratul rahmani idafatu sifatu zatiya kamar ka ce za su yi yadda lahi a fahimta sosai fahana sai suka yi zaɓen tuwon dare suka yi gana suka yi shirme an zaɓi tuwon dare ko a tabbatar ji an san wannan karin magana abu ka zo wajen ɗiban mai kyau ka zo mara kyau ka dawo da shi eh, eh, suka yi galak shi aka ce wa galak fi haza ga wannan kuma galadan bayyana sun kai bayyana ne kuru kuru wanda kowa waya ba na gane ko ya wa qalu sanadiyya wannan hadisi sun kafaɗi faɗi makalatan wani zance shari'atan mai muni mudahiyatan wanda suka zo zo zo da kaulin mushabbiha ga kaulin masu kamanta Allah da halittu sun ka zan daidai da kaulin arna na cewa wa da Allah wa da dan adam yake haka Allah yake suratul rahmani ba inna Allah khalaqa adama ala suratihi shikenan su yi hoto ne su shi haka Allah kenan ko man malam yace a'azana Allah Allah kai mu da ba mu kadai ba wa kullum musulmi da dukkan musulmin duniya na kwarai Allah shi mu da tsari gaba ɗaya min kaulihim da wannan zance na su wallazi indi fi ta'awiy halal khabari to abinda akuna na wajen fassara wanda hadisi in kamar ka ce to kai ni a fassara hadisi gare ka yace to ni fassara hadisin nan a wajen na amma hama in sahha in hadisin ya inganta min jihatin naqali ta hanyar riwaya in ya inganta mai mausulan kuma ya zo da zuwa ga annabi in ya inganta to ga hukumar ban yi ma don ku abin da san ce in ya inganta fa inna fil khabar ilal salatatan cikin hadisi yana illoli guda uku ɗaya daga cikin ta isa a ture hadisin a jayi shi to uku gari, malam shi ya faɗi wasu dabba sun ƙara da wasu uku sun ka zama shidda to bari mu ji nashi uku ya shaida mu ma ya shaida أن الثوري قد خالف الأحمة في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر والثالثة <clears throat> أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن ثابت والثالثة من حبيب بن أبي ثابت والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم لم يعلم أنه سمعه من عطاء سمعت إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن شهيد يقول حدثنا أبو بكر بن عياش عن عن الأعمش قال قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبالي أن ارضيه عنك يريد لم أبالي أن أدلسه yanzu ga dalilan ibn Khuzaima guda uku waɗanda ya ya sunce wannan hadisi da su ta haka sai ya shige gehe guda yace ihdahunna illa ta daya Allah sauri kad khalafa a'mash fi isnadihi Sufyan al-Thawri ya saba a'mash wajen isnadi kamar yaya fa arsala al-Thawri Sufyan al-Thawri bai ce annabi ba da aka ce daga Abu bai ce daga Abdullah bin Umar daga annabi ba sai ce daga Abu daga annabi an yi ko walan yaqul an ibn umar mun ji daya kaga ya saba mu'amma shi shi ko amma yace ana fa'i an ibn umara yace kala kala rasulullahi na an saba الثانية دليل إلا تبي أن الأعمش شيعة مسلم مدلس هذا مدلسين yana da yana da dalisi to kuma lam yadhkur annahu sami'ahu min habibi ibn abi thabit bai ce sami su ba bai bai ambata cewa ya yi shi ga Habibu ibn Abi Sabit ba don ga da mu mujaddidi idan ya zama fika wato ba makarici ba ne sai da wasu matsaloli kuma ta dalili ne ba irin ta dalilin astabi'u mai muni mana tasliya ko na shi ko wani abu to ana tabba in ya zaina cikin ta dalili na mataki na uku zuwa na uku zuwa na hudu mai sauki to ana karba ta in yace haddathana fulan ko sami'tu fulan yaqul ana karba in dai da hadisin nashi ba cikin waɗanda almujallisuna ala du'afa ba eh to shi a abashu la mujallisu amma ba irin wannan mai muni ba kai abinda muka so mu ce muna haddathana to bai ce ba an illa ta biyu والثالثة إلا تأكو أن حبيب ابن أبي ثابت شي ملم أعمل شكين حديث شي حبيب ابن أبي ثابت شي كرن كيني أي لك مدلس شي ما مدلسية to mun ka duba shi ma lan shi ma yace mura shi ma ce ana fari to kaga shi ma mu da likina mallan ce dan yu'lam babu tabbaci babu sanin annahu samihu min afai babu tabbacin ya ji wannan hadisi da dawo tunda mu da likina kuma yace muna sami'tu ko ko wani abu mai kama da ya nuna cewa hadisi mausulun sai malam ibnu kuzaima bai tsaya nan ba sai wata magana bai kara nuna ma yana tuhumar daiwa yana tuhumar hadimu bin abi sabit daga in yace ni in yace an tuhuma ta yake yace ni sai sami'tu ishaq ibn ibrahim ibn habib ibn shahid na ji ma da gira ishaq ibn ibrahim yana fada min ya kuma yana cewa hadathna abu bakr bin ayyash an al-a'mash qala qala habib ibn abi sabit daga a'mash ce habib wannan mai wancan ibn abi sabit ya taɓa ce min lau haddasa ne rajulun an ka bi hadisin lam ubali an awuya uwanka ni yanzu nake ma'amash da yanzu yanzu wani mutum ga ka ko ban ji a duk gare ka ba ko ina tafiya can bisa hanya wani mutum ya faɗa min ya ce kai kacce ban damuwa kar ina tashi da sai ya ce kai kacce kai kai ba sai na ambata ba kina fahimta abin da ka sanya nunawa yana ta dalili ga almajiri ne na kusa da shi ya faɗa mana mallamin su ne da kadari mafi yawa yakan ji abu tsakani ne da wani malami bai wasu hakin amma ya kace wasu ɗaɗin in dai kawai yin na kula cewa wannan labari haka yake da cikin zuciya sai to bai damuwa da wadin wanda ya faɗa mai sai ya faɗi can kashin bakin ya ce can wani ya faɗa mai to wanda kuma a haka kaga akwai matsala ko to ina mun ka sani ko haka ta faru tsakani nai shi habibu da ɗaba ko wani mutune kawai dai shi ne abin ya ba shi shawa sai kawai ya tumai jihad a kwari to ina mun haka ta faru ina mun ka san wani wane ne yake tare ko ba haka ba ko mushabbihi na ko zanzifi na ko wani irin alaka kai an fahimci wannan yadda yuridu uba da al mudallis yana nufin ban dama ko da tabilisi ban damuwa an gane haka to irin haka kenan sai mu ce mi sai mu ce ga mashu shi ma sina ya ce an shi ma habibu sina ya ce an kuma ga ta bayyana faro-faro? kaga kenan ta layi in ka biyo ta layi a mashu daga habibu daga ba'i sabda inda ya zama usulan sai a ce an samu illa biyu illa ta farko a a mashu mudallisun an anahu illa ta biyu habibu ibnu abi sabit mudallisun an anahu tare da cewa jariru Ibn abdul hamid shi ma mu awhamu ko ba haka ba kaga illa ce kare kenan sai ka ce to shikenan tunda mausula ya samu matsala to sai mu dokai mu dokai sai mu dokai kuwa mursal sai ka ce ka dokai mursal ta hanyar sufyanu shi ma karshe mursal ne zama don a ta'u gairu sahabiyya kuma ya ce ya ce annabi ya ce shi ma ka san mursalin illa ka an fahimta sannan kuma ko ta layin sufyanu din ai akwai habibu kuma ko nan habibu ya ta dalili yayi an fahimci ka ce ko to malam ka warware mana kala abubakar kamun mu kai nan ma samir ya ambata hadisin shi ma ya dan ambata shi shi samir samir namu wanda muka sani mai ta hakikin bulugul maram shi ma ya koma ta hadirin abubuwan da yawa ga sunan da magana albani ya kawo magana albani cikin magana sabar mu kare magana malam mujiya قال أبو بكر ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لا سيما إذا كان الخبر مثل مثل إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت لا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل لغيره من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق الأحكام والفقه فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه نعم bari kanta ran da yake shiga zaburoni mutum haye magana da ya fara game da ingancin hadisin ta hanyar sanadi kamun mu ce to kaddara da ya inganta za ka fassara ya ce wa misalu hadar khabar to kaga irin wannan hadisi ne wannan illar la yakadu yahtajju bihi ulama'una min ahli al-asri ko alama ko kusa malaman mu malaman hadisi ba su hujja ba su hujja da shi ko kusa ba su da shi la yakad akwai irin wannan siyaki da haka ce la yakad ya fa'ali kaza ba a ma masa alamar muhani da shi ba ma'ana kamar ya ce la ya hatta bihi ulama wa lan yahal asali to dun yayi mubalaga fi min fi nafi yace la yakad la yakad ya hatta bihi ulama wa min ahli al-asri malamanmu daga cikin malaman hadisi ko kusa ba su hujja da shi lafiyan ballantana idan kana al-khabaru fi mithli hadha al-jinsi ballantana ma idan hadisi irin wannan bangare ake magana bangaren akida ba bangare na na wasu yan mu'amaloli ba ko yan kyautatawa iyalai ko yan kyautatawa mafarta wata gagaruma akida ta wadda ta shafi ubangiji ba irin haka ya kamata a sa kaimi a sa tsauni sosai ka a yadda da wani abu ranke ranke ko wani abu rubu rubu iri ne ya kamata a samu inganci na Ya ce game da zikirin wanga jinsi fi ma ruji fi ma ruji da ilma lausa ba, abinda yana tabbatar da ilimi na aqida ba ya ka so ba lau sabata da tabbata da yana tabbatarwa ko la fi ma ruji da amal ba irin bangaren aika ba ko irin na cewa kawai abuna farin na ko sunna na ko mustahabi na ko wanda dai kawai an dai san aiki na na shari'a musulunci ya da shi illa kawai kai ne aka sun ka gano to shi wannan aka yi kokari aka kama irin kame kare ko da ba su inganta sosai ba a hada da su a dai samu hukunci ya fita ko ba haka ba irin haka nan kai ko hadisi ifi ana iya ɗaukowa a yi hujja da shi in yana da in da shawahidu na ami da sauransu ga misali yace bi ma kan nustadallu ala sihhati ba irin bangaren aiki ba wanda ana iya kafa dalili akan inganci ne wasu huti da tabbatuwa kai bi da la'ila da wasu dalilai daban min nazari da nazari wa masu usulu wa tashbihin ko a kamanta hada wata kabiya wa tamthili ko a misal tashi bi gairi da wani abu min sunan annabi sallallahu alaihi wasallam daga sunan annabi min dariqil ahkami ta hanyar hukunci hukunci wal fiqh da fiqh ko shi ba irin bangaren nan yake ba shi wanda irin bangaren al'ilmu na ilmu kuma ko shi na aqida bari ba ku misali abin da kafin ya hada kun ga misali da a ce bari mu dauki wani wata kadiya wadda malamai sun sha na kacewa ba ta da hadisi amma kuma a yi mata ijma'i ba ta da hadisi ingantacce na cewa mu'jiza a idan wa sun ka garayu idan ta bayyana al ne a shay'in min awsatihi da nan da aka cewa ko ar wa ta'am wa rawa wal lawn hadisin ya zo wanda imamu al-bayhaqi ya ruwaito ko na ga cewa idan ruwa ya canzu da ɗaya daga cikin uku ya lalace ga duk da hadisi na bai tabbata kuma duk malama hadisi sun nuna babu wani hadisi da ya da wannan lafazi amma ni amma da lallai da shawahidu da istinbata da nau'u hadisai sun nuna haka ko ba haka ba sun nuna idan ruwa ya canza da launi ko idan ruwa ya canza da ɗanɗano ne ko idan ruwa ya canza da ƙamshi da ƙamshi ne ta abin da najasa na sun lalace ko ba haka ba sai irin idza wa dagal kalbu fi ina hadikun a zubar da ruwa me yake nuna ba lalacewar ruwa sun baci kenan ko ba haka ba da irin duk irin inda a arabiyun kawai balarabe na ya zo ya buri cikin masallaci aka shi ya ɗauko guga a kera ba ciki a ya nuna ni ya nuna ashe dai ruwa suna tasiri tsarki ko rashin tsarki irin hadisin can da manzo sallallahu sai ce kar ɗayan ku yi wanka fil ma'i da'ili allazi la yadri thumma yajaka sulkihi da ruwa mai lalacewa da ana cewa kai ba sai addini ba in dai babu hadisi ko ba haka ba to dalilan da an ka samu na wasu hadisai masu ishara da cewa ruwa na iya lalacewa sai an ka ce wancan hadisi ko da zarifi na amma ni amma al'umma ta ijma'i a kai to abin abinda ma irin misali da ka sun ce mana nan Ya ce da irin al'amarin wannan hadisi ba bangaren ba ne. bangaren ayyuka na halaccin abu ko rashin halacci na ƙarfi ne ko rashin ƙarfi a cikin babin fito kunce kunce da muna iya cewa mu dan rika shi mu yi kokari mu sassamu wasu yan dalilai da ta haifai, ko ba haka ba amma nan irin wata matsala ce mai ƙarfi mai rauni wadda kaɗai kaɗan talala ya kai san kai santi sai a wada wani wani waji inda kuma ita na wani eh, a kula sosai sai ce to fa in sa hadar khabari musnadat kaddara kaddara wanga hadisi a ce ya inganta shi ya kasan kai gare ko to in wanga hadisi ya inganta shi dai malam yanzu ya magana akan talayin ne akan talayin sanadi to ai ba ba ya kace ko ba ko don babu wani ɗaya ahadin da yace to hadisin annabi ya gama sanin su shi ne na ka sani ka akar maka Allah ibn Khuzaima ko wanga hadisi na da wata aya ingantatta lafiyayya da ya zo kan wannan ruwaya kuma ala suratul rahman ila ka sani sai to kaddara mu ce ya zo musnadan ingantattar ruwaya daga manzo sallallahu alaihi wasallam ni fassara ta abuna da ta ana bi da karatu yace fa in sa hadal khabari in wan hadal khabar in wannan hadisi hadisi ya inganta musnadan da isnadi ne bi an ya kula yakuna la'amashi sai mu samu yakinin cewa shi amashi din nan kada sami'ahu min habib ibn abi sabit ko mu samu yakinin ya bi shi ga habibu ibn abi sabit sannan wa habibun mu samu yakinin shi habibu din ga kada sami'ahu min afa ibn abi rabah ya tabbata shi da adamu sannan wa sahha sai mun samu inganci annahu shi a ba'u shi ma an ibn umar ya samo shi ga abdullah ibn umar alama rawahu al-a'mash kuma akan wanda a'mash ya ruwaito shi na cewa fa inna adama khuliqa ala surati rahmani kaddara musamai haka to fa ma'ana al-hadith wa ma'ana hadha al-khabar indana fassara hadisi a gunmu ya hadisi a gunmu fassara fassara mana malam نعم. فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة السورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه وكذلك وكذلك السورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها ألم تسمع قول الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه وكذلك قول الله عز وجل هذه ناقة الله آه لكم آية فأضاف الله الناقة إلى نفسه وقال تأكل في أرض الله وقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فأضاف الله الأرض إلى نفسه إذ الله تولى خلقها فبسطها وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها فأضاف الله الفطرة إليه إلى نفسه إذ الله فطر الناس عليها فما أضاف الله إلى نفسه على معنيين أحدهما إضافة الذات والآخر إضافة الخلق فتفهموا هذين المعنيين لا تغالطوا فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح قال الله عز قال الله جل وعلا جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم والدليل على صحة هذا التأويل ما يأتي حديثي كده ina da tuma fassara ba an fahimci a saboda mala ya lafazi ne sahal jiddan yace ni yace to in hadisin ya inganta fa ma'ana hadal khabari indana abinda an ma'anan wannan hadisi a gunmu anna idafata surati na ce mu yi hakuri duk abin da ibnu kuzaima ya ce mu saurara sai mun gama duka sannan mu kawo waɗanda suka yi mai kan haka nan ko ba haka ba sannan mu haɗa mu ji ni mafita anna idafata surati jingina sura ila rahman zuwa ga rahman da an kai nan fi hadha al-khabar a cikin wannan hadisi innama huwa min idafati al-khalqi ilay kina bajin jingina halitta Allah zuwa gare suratul rahman sura ta Allah ba dan sai Allah ba sura mallaka ta tashi inna inna adama khuliqa ala surati ar-rahman dan adam an halittaina akan sura sura nan mallaka Allah ta kenan ka ce Allah bai iya ba ka soki surar da Allah ya halitta ku fahimce ga malami fa inna fa inna ibn adama khuliqa ala surati ar-rahman kakka soki dan adam Allah shi muna na fuskarka Allah shi kaza saboda shi dan adam nan Allah ya yi shi kuma wannan surar da ka gani ga adam ta Allah ta mallaka Allah ta ma'ana fasara ta ne ko haka mala yace haka aka cewa yace ni yace inna ma huwa min idafati al-khalqi ilay an jingina halitta halitta ta dinna an ka jingina zuwa ga Allah لأن الخلق سبود حالتا يضاف أنا جنجنات إلى الرحمن زوا كما إتا شيء الله إذ الله ومن الله خلقه شيء حالتا ولا حالتا وكذلك السورة هكذا أنت السورة من تدافع أك جنجنا إلى الرحمن زوا الله أن جنات زوا الله سبود الله شيء حالتا لأن الله صورها saboda Allah shi ya surranta ta alam tasma qawluhu ashe baka ji fadan Allah inda azza wajalla inda yace hadha khalqul lahi wannan halittawan Allah ce abinda Allah ya halitta ne kana cewa wannan haka halitta Allah take ma'ana ga halitta Allah ku zo ku ga wanda Allah yake kaga baka ce haka ai ku toho ku ga ga halittar da Allah yake hada khalqul lahi ga halittar da Allah yayi annabi ce musu aruni ma za khalaqal ladina min dunihi ku gwada min su waɗanda ba Allah ba duk wanda aka bauta ma ba Allah ba ina tashi halitta ya kawo a gani babu ko yace to kaga cewa khalqul lahi ai idafatu sifatina ko idafatu khalqi ila khaliqi hali fa adafa Allah Allah ya jingina al khalqa halitta ila nafsihi ga kai idin lahu tawalla khalqahu saboda Allah shi ya jibanyanci halitta wannan abin wa kadhalika qawlullahi azza wa jalla haka fada Allah inda yace hadhihi naqatul lahi ka san naqatul lahi kace in baka ce na sabuwa da Allah ya kara kaga ba ta babu za ka yi hadihi na lakum aya wannan taguwa ce da Allah ya halitta domin ku ta zama aya gare ku tarihin ko kissa samudawa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa adaka Allahu naqata gashi Allah ya na taguwa ila rasul da kai ne kaga wa kala kuma Allah ya sake cewa تأكل في أرض الله فذروها تأكل في الأرض الله ولا تمسوها بسوء كبت تشيء حدث تشيء عند الله حدث شيء الله يشيء في أرض الله كذا الله إضافة الأرض إلى الله فإضافة الخلق إلى المخلوق إلى الخالق بل إيه هيك وقال كم الله يسكت شاء وتعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إليها فتهاجروا فيها عفوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أشيء كسر الله معنا ود شيء الله هل التام أشيء بوادي غيرت بالأنك عن وليك أنت أنا ما إبادة أنا كفتك كما ونولي mi an nace haka zamna cikin kahirci kace to are da aika ana zargin waɗanda sun kaki hijira ne daga makka su bi annabi su kuma madina a tafi makuntum kalu kunna mustadafin ni ni an labarin ku bisa kun kake da rasu babu wani zamu an hana mu ibada an hana mu addini to alam takun ardallahi wasi'ata fatuhajiru fiha ba ku barin ta ku bannan ku koma wani eh a ina muka nema nan ardullahi ardullahi idafatul khalqi ila khaliqihi wa qala Allah sake cewa innal arda lillahi kasa ta Allah ta yurisuha man yasha zai batta gado ga wanda ya so min ibadihi da cikin bayansa ibadihi ibadihi idafatul khalqi ila al-khaliqi fa adaba Allah mudiba sai Allah bai kin sarki duka anan ya jingina al-arda kasa ila nafsi ya kai saboda ni idillah dun shi Allah ta wallahi yanci banyanci khalqa halittarta fa ba sada kuma shi ya ci shirka ta wa qala Allah ya ce wata aya fi siratan la illati fatara an-nasu ala fatara an-nasu wannan halitta Allah ce wannan da ya halitti a mutane kanta halitta wadda Allah ya yi mallaka wadda Allah ya yi Amma fahimci wannan ya ce fa azaba Allah gashi Allah ya jingina alfidira ta halitta ila nafsi kai idin lahu domin Allah fadaran nasa shi ya kala mutane alaiha akan wannan halitta falam fama azaba Allah ila nafsi to ku saurara ku jiya abinda duk Allah ya jingina zuwa ga kai ne ala ma'ana yana zuwa ga ma'ana biyu da ma'ana biyu ta kahuwa ahaduhuma ta daya idafatu zati wal akharu idafatu khalqi ta daya idafa ta zati yadullahi idafatu zatina lahi idafatu zatina ko ba haka ba kalamun lahi idafatu zatina saqullahi idafatu zatina ji zati na Allah ya dinga abu zuwa ga kai ne shi na sifa ita hadisi suke ka'imun zati idan ka shine idafatu zati sannan ne akwai izafatul khalqi izafatul khalqi makhluki na ajangina da shi ake bayan Allah ibadullahi ko abdullahi ko ardullahi to shi na malar ka son ya ce fata famu a ci gaba da karatu ku fahimta ku fahimci hadainin ma'ayirin ma'anayin wa'annan ma'anonin guda biyu la tu galibu kakku yi shirme kakku yi zaɓin tun wanda game da su fa ma'anar samai ma'ana hadisin gana a amashi in sahha in ya inganta suna ne ba shi ne kuma inganta ba in kuma ya inganta min dalikin nakal ta hanyar kiratuwa musnadan an jingina shi marfu'a har zuwa ga annabi in ya inganta ba na kai fa inna ibn adama hakika adam adam khuliqa an halicce shi ala surati lati khalaqa ar-rahman akan surar da Allah bai rama ya halitta in ka soke ka ka soki wanda ya siffata tunda shi ya kace bai iya ba shi aka fi kila lokacin da sawwara adam ya surranta adamu ga wadda siffa ya surranta ta ثم نفع فيه فيه ruha sannan kusa ma annabi adamu ga wannan ga hakin haka haka din in can da kace fa inna ma khalaqa adama ala suratihi to surar da ka soka shi ma adam haka Allah halitta in ka ce fa inna ibna adama kamar riwaya ba ma adama ibnu adama khulika ala surati rahmani wa ta ala surati rahmani ala surati allati khalaqa ar-rahman an gane wannan قال الله يشمر باك آية الحديث ما سنون أنا إضافة الخلق إلى المخلوق قاشنا قال الله عز وجل ولقد خلقكم ثم صور ولقد خلقناكم ثم صورناكم شرطة سورة rahman. mu muka halitta ku sannan muka suranta to sura nan da mun kai muku ita ta kai kana kokarin ka musgula ta ka lalata ta kace wanda iya ta bai sa bai ba shi aka ce ma to in kai haka nan to fa Allah bai yi ta ala suratu rahman an fahimta wa dalilu ala sihhati hadha ta'wil dalili akan ingancin wa fassara bar mu jamu ma wani hadisi da ya fassara wannan kadiya anna aba musa muhammad bin musanna والدليل على صحة هذا التأويل أن أبا موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جنود فاستمع ما فاستمع فاسمع فاسمع ما يجيبون وإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه رحمة ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن yace dalilin da yasa na fassara haka na cewa suratihi idafatul khalqi ila khaliqi eh ga hadisi Allah ba Musa Abu Musa Muhammad bin Musanna fikatun sabtun min al-tabaqati al-ashira قال حدثنا أبو عامر وأبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا المغيرة ابن أبي عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عبد الرحمن هو أبو الزناد ذكوان عن موسى ابن أبي عثمان هو لما موسى كما وانا رجال البخاري نبي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي نجم مديرة أبا مدير بن عبد الرحمن بن رجال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا yace ga mutu ta biyu wannan hadisi ba an kaga gado shi hadisi na bukhari ya kawo shi gaskiya da sahihin bai da matsala duk da dai kun ga mallan yana dan sai dan kirkina shi mai tahqiqin dan kutu da kuka kan mace yana son yace sahihul matan dhaiful isnad ko ba haka ba hadisi tangaran yake gangariya na bukhari ya kawo shi a ingantaccen ruwaya da muka son mu ce malam hujjin dai kasu ya ce khalaqa Allahu Adama ala suratihi duluhu sittuna da rawa ake. duluhu ehe shi tun da shi ya dulu don ba ka auna Allah da dunu ko da zirahu ko da shimru ko ba haka ba to a shi halak Allahu Adama ala suratihi Allah ya halici Adamu akan sura tai da Allah ya yi mai ba ma'ana haɗi. ma'ana yanzu na ina ina fassara al-hadayawi ibn Qusaym ko fahimta ba yawwa don kakkaji kuma wata fassara ka ce kuma a ya hanka hanka haka wanda ibn Qusaym ka miki to na'am shine ibn Qusaym ka miki mallan ce kuma nan cikin wangar tashi na ibn Qusaym yawwa Karakallahu Adamu, Allah ya halicci Adamu ala suratihi kan shi sura shi Adamu wanda yake ba wanda an kai kai. Kai wanda ka ina jin inci nawa kake fata an kai ka ko zira'i nawa. Shi da aka wuce zira'i guda. Sai ke kakka kara karuwa karuwa karuwa karuwa tsawo tsawo har kai kila 5 feet ka kai kafa ko da farko ko ka hajji kai ba kana dan tayanka ana dan rero haka kai ko to shi annabi adam an halittai ala yi wa da yake din wa da kaggane sadda kaggane to haka an halittai to sadda kaggane nawa na tuluhu 60 zira'a kamu 60 nan. to haka an halittai. ba ba halitta ce an kai dan karami ba yana girma yana girma yana girma har kai da tune zira'a an ban taka ashe surati hi akan sura kai da Allah ya yi mai ita din ita wannan wanda aka yi mai an ban wannan haka shi ne kuma ba fasara hadisin ya kuma ka wani sanadi in ma wancan sanadin din wancan sanadi shi akwai mughira ibnu abdurrahman sai cikin rijal bukhari kila ka ce shi yasa malam yace wai hasan isnad ko bari fa isnad amma dai mu ce gaba mu gani yace ga wata hanya sabuwa حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق الصلت بعد شيخوخته قال حدثنا معمر ثقة عن همام منبح قال هذا ما حدثنا به من رجال yace in ji shiwa in yace wannan abin da Abu kai ya bamu labari ni Abu Hurairah ya bamu labari daga wa kuma an Muhammadin rasulillahi daga Muhammadu manzon Allah ya faɗa mana haka nan fa sai ya ambaci hadisai da dama masu yawa da kaza da kaza da kaza duk da wanda abu ya ba su labari daga annabi to daga ciki wa kala sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khalaqa Allah ala suratihi ruhu 60 zira'a Allah halicci Adamu akan sura tai da kagganai tsawon annabi Adamu lokacin da Allah halittai kuma har lokacin da ya mutu bai kara bai rabu ba sittuna zira'a zira'i 60 falamma khalaqahu da Allah ya gama halitta sai busa masa rai kana sai Allah ya ce idhab ya kai adam tahi fa sallim ala ulaika nafar ga gungun wata jama'a can sai ka ce sai ka mu sallama ka ce musu assalamu alaikum wa hum nafarun min al malaikati yusuf wasu gurbu na jama'a ta ta mala'iku suna zazzaune sai kai saurari abinda za su amsa ma da shi wa innaha tahiyatuka wa tahiyatu zuriyatika ita an gaisuwarka da gaisuwar ka, har ya gare ka da ka hudda abinda su mai sama to shi an gaisuwar ku tsakanin ku. kana sai shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace fa zahaba sai shi adamu ya tafi fa qala yace wannan gungun assalamu alaikum fa qalu sun kace assalamu alayka wa rahmatullahi fazadu sun ka kara masa wa rahmatullahi ko kala shi annabi yace to fa kullu man yadkhulul jannata annabi ko ga magana yace to duk wanda zai shiga aljanna mu ne yanzu in muka shiga aljanna ko in za mu shiga aljanna za mu zo ala surati adama dunuhu 60 ko wanda zai shiga aljanna zai fitin zai shiga ba irin wanda muke na haka maka wada ba ko a to kamar wada kai haka ce ana batun zira'i 60 ga kan zira'i kudu ko biyar ai wada ke to kuma falam ya zane alhalku sauraro ka gaba falam ya zane alhalku tun sanda an halicci annabi adamu halitta ba ta kasance ba tana rabuwa, tana raguwa yankus yana raguwa falam ya zane alhalku halitta ba ta kasance yankus yana raguwa hatta al'ana hayyar raguwa aka ba taruwa ba kaga shi yasa labari da wajen ya kakkare annan kusan iwaje ko da wannan labari mai gasa sun su da ko ya ya ma annabi adamu to da shi ya annabi ya ce adamu shi a kashe kowa tsawo shi a ɗora hujjara to kuma tun daga sannan duk wanda da cikin zuri adamu da yake to babu wanda kai yankus yankus kaga ina labarin shi wajen ko ba haka ba wai duka ya dokoki da ko Allah ya warsa malaman to haka lamarin yake ni an magana nan tuluhu sittuna zira'a ko sannan inna Allah khalaqa adama ala suratihi ko a wada yake ko to shi na asali da wancan hadisi dama lokaci ya dan yi ko daidai mun ci bakwai da rabi ko mu cika alƙawari mu tsaya nan kuma har yanzu zan ce mu karatun bai kare ba don yanzu an ga ra'ayi guda na muka karatu ibnu qubayma akwai sun kamar sai mun rabi da yawa kuma duk wanda hujjoji da mun kaje sun kamar dauki gugaba guda guda guda guda amma dai karshe za mu ji insha Allah gawa zanga ta cikin Allah su Abinda muka faɗa Allah ya ga ganin akwai wani a game da wanda hadisi ba mun gama karatu ko ka mu gama to don abinda sun duk zamu ya zo yana yana ga hannun mutane wasu bayanai game da kamar raji ko gyara ko tambihi ko wani abu game da maganganun ibnu Khuzaimah da an ka samu waɗanda wasu malamai suka yi to shine aka yi photocopy nan don kamar da ambata muku ya ibn taymiya yayi magana akan haka nan ko ya dan nuna akwai gare-gare akwai akwal imam ahmad akwai akwal ishaq ibn rahawayn imam ahmad ishaq duka malamai imam al-bukhari na ko sannan akwai ibn taymiya kamar na fadi kamar akwai ibn qayyim jawziya sannan akwai na irin wannan lokaci na irin malaman ko da ke sauran su irin su ibn baz sannan akwai hammad ibn yusuf al-ansari in kun ji ba wanda ya mula tahqiqin littafin al-ibana an usul ziyara mai wannan wanda ya mukaddama da shi wannan malamin duka sun tafi kan ce kan ra'ayi guda na cewa ibnu kuzaima bai tawili na bai fassara su da ba ga wani fassara take kila an fahimta to kuma sun kakka wasu da dalilai da su a yayin da kuma akwai sun kace haujin ibnu kuzaima ma sun kokarin su kakkare ko ba haka ba to shi na sai malamai wani malami ya tashi ya dauki abin ya musu dirasa ilmiya karatu na ilimi ya haɗa tijjalin dalilan guda biyu ya tace ya rega karshe ya fita to shi na sai ɗanwa a bashi sai ga bari a ya mana photocopy daidai sai yan akwai yabuwa uwa su kan nau wasu su a yau photocopy shi dai kawai da a cikin wani ɗan yau biyu to gudan da za a ba mutane su yi yana daga cikin ma'adin da karanta yana cikin software da yana cikin abin da karanta duk da yawan ga tafsiri na shi malami ya yi kila haka وليس أحاديث العقيلة المتوهم إشكالها في الصحيحين حديث عقيلة وأن أدى وردو ما تلك تهنكي وأن سنك حكوة سنون بخاري المسلم تسيمكي وتقفل بيبي كبت سورة بيبي كبت ما سمع جانا أكل سورة إتوى النوع أن حديثي زام جانا إن الله خلق آدم على سورته إن الله خلق آدم على سورة دول ذراعا إن الله خلق ابن آدم على سورة رحماني inna Allah halaka kaza kaza suratu wajhi ala surat kaza to hada sun an ka hada su aka yi wannan in Allah so kan da mu kare karatun wannan sannan kan karanta wasu bayanai wasu malamai karshe da ina so dai a yi photocopy din wannan zai shiga hannun mutane idan dai abin da an ka faɗi kana dan wani marja'i ko ba haka ba da koma gida ka sake revision musamman dai kana da wasu 'yan tambayoyi abu ga hannu ya yi kaji inda an ka sa gaba ko insha Allah abin da muka bukata ya akwai wani wanda sun zai iya photocopy ko da biyar ko goma yana iya hawa sai a bashi sai ya yi fi sabilin lafi ko ba haka ba sai ya yi shi kenan wanda aka ba majama'a kanda mu tashi wanda suna iya shi kenan ba yake iya kuwa ya a ce kara da jama'a duka ba da abu na mawuyaci amma alkali ko goma kai aka ba mutum goma sai ko cikin goma nan wani dan sake bi aka kara wani haka wani haka ta haka ina jin zai zagaye mutane cikin sauki insha Allah Allah ka mu gane subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik zaka yi nawa zaka yi to shi kenan zaka nawa khairan wani ya ce zai mana shi insha Allah na'am to to dama dai fara jina duka sai yanzu ban sani ba ko in yayyo cikin wanda ya baka gudan ko ba haka ba